والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة الأفاضل لا زال حديثنا موصولا بالتصحيح هذه الجريمة النكراء التي فشت بين الناس وعمت وطمت حتى صارت من قبيل عموم البلوى أيها الإخوة الأفاضل إن من مفاسد التطفيف في الأمة إنه سبب للويلات يوم القيامة كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك في الآيات التي ذكرناها في الخطبة الأولى ومن مفاتيره أيضا أيها الإخوة الأفاضل أنه يسبب للأمة الانحطاط والتخلف الاقتصادي فإن الأمة إذا كانت تقدم في موازينها ومكاييلها وأوقاتها وعباداتها فإن ذلك يسبب لها التأخر والتخلف والانحطاط في كل شيء ولا سيما في السياسات والاقتصاديات والاجتماعات وما إلى ذلك من معاملاتها ومعاشها ومن مفاسدها أيضا أيها الإخوة الأفاضل أنها تسبب العذاب يوم القيامة فلذا ينبغي أن نتوب ونترك هذه الجريمة ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نكون مستوفين بمكاييننا وموازيننا وأوقاتنا uwa masu daraja. daga cikin zunubai da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗakar da mu game da su kuma ya ba mu labari cewa al'ummatan da suka gabace mu sun aikata haka kuma musamman Allah ta'ala ya tayar da manzo domin ya musu gargadi akan wannan zunubi shine tauya ma'auni ko tauya mu. Abin da larabci ake ce masa at abin abinda ake ce ma at a harshen larabci a harshen shari'ar musulunci shine tauye hakkin kowane abu wanda ya wajaba a cika shi duk abin da ya wajaba a cika sai aka tauye shi ko an yi abin da ake ce masa tafsiri so da sauya ma'auni bai tsaya kawai a mudu ba a cikin abin da ake aunawa na masara ko na shinkafa ko na man gyaɗa ko na manja ko kamancin haka sannan bai tsaya kawai a abin da ake ɗorawa a mizani ba irin su nama da makamantansu a'a ya shiga cikin komai malamai suka ce tauya ma'aunin nan zai iya shiga cikin ibada zai iya shiga cikin tauya ma'auni na lokaci zai iya shiga ma'auni tauya ma'auni na kwadugo da aka baka zai iya shiga cikin ma'auni zai iya shiga cikin wajeni wato sikeli da makamantansu duk wani abu da ake bukata a cika sai aka tauye shi to ana ɗaukar su a matsayin tafsiri Allah subhanahu wa ta'ala kai tsaye ya saukar da sura akan wannan mummunar ta'ada akan wannan mummunan aiki da 'yan adam suke aikatawa na cutar da junansu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce azabar Allah mai girma ita ce alwayu. ta tabbata ga waɗanda suka kasance masu tauyewa su ne waɗanda in za su je su auno wutan mutane sai su je da ƙaton ma'auni nasu su ce a cika musu ka a tauye musu amma idan aka zo za a auna a wajensu to su kuma sai su sauke Allah ta'ala ce wai waɗannan ba sa zaton cewa za a tashe su ne zuwa ga Ubangijinsu ranar da mutane za su tashi ga Ubangijin halittu ga baki ɗaya a rana wacce take mai girman gaske duba ‘yan uwa yadda Allah madaukakin sarki ya lugude na azaba a game da waɗanda suke aikata wannan mummunar ta'ada ta tauye ma'auni ta tauye mudu ta tauye haƙƙi shi yasa malamai suka kirga tafifi na ɗaya daga cin anwa'ul khiyana wato nau'uka na cin amana idan ana bayani akan cin amana to tafifi na ciki tauye mudu tauye ma'auni tauye haƙƙi yana cikin cin amana a cikin al'ummatan da suka shahara da waɗannan da wannan mummunan al'adar akwai mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wanda Allah subhanahu wata'ala ya tayar da manzo musamman da domin ya zo ya musu gargaɗi ya musu wa'azi cewa su daina wannan mummunan ɗabi'ar da suke aikata Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari bayan ya ambaci annabawa da manzanni da al'ummatansu da abaibaɗan da suka gudana a tsakaninsu sai ya bi da cewa sannan madiyanu an aika musu da ɗan uwansu shu'ayyu ya ce musu za ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta koma bayansa hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku saboda haka kan ku tauye ma'auni na sikeli sannan kan ku tauye ma'auni na Mugu sannan kakku ya banna a ban ƙasa kakku yi banna a ban kasa bayan Allah ya gyara ƙasarsa ashe tauye mudu da tauye haƙƙi yana ɗaya daga cikin manya-manyan nau'ukan banna da ake yi a ban kasa wala tusiru fil ardi ba'da islahiha wannan shi yafi muku alkhairi in fa kuna da imani ashe alama ce ta imani ka kasance kana cika mudu kana cika duk abin da hakki ne aka ce a yi shi ka cika hakkinsa alama ce ta imani alama ce ta rashin imani alama ce ta raunin imani mutum ya kasance yana tauye hakki hakkin nan na mudu ne ko ko hakki ne na sikeli ko ko hakki ne na ibada da mutum zai yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma hakki na lokaci ko kuma hakki na aiki ko na kwadugo da yake yi tsakaninsa da ‘yan uwansa ‘yan adam. A wajen, a wani wajen annabi shu'aibu alaihi salam ya ce ya ku mutane na ku cika ma'auni na mudu ku cika ma'auni na sikeli kan ku tauye ma mutane hakkin su kan ku rika tauye ma mutane abubuwansu sannan kan ku zama masu yaɗa banna a ban ƙasa kan ku zama masu yaɗa banna a ban ashe tauye mudu wata mummuna al'ada ce tsohuwa da al'ummatai ke yi wannan mummuna al'ada bayan wucewa annabi shu'aib alaihi salam da abin da ya gudana tsakaninsa da mutanensa sai mu ma a cikin al'ummar mu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabi al'ummar mu a cikin al'ummar mu tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi ma ana yin wannan mummunar ta'ada ta tauye haƙƙi الإمام البيهقي رحمة الله عليه يا رويت أثري دقى ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس يكي شيوا حقيقة متى لما دين سنكسن شيء mafiya munin ma'auni a cikin al'umma akhbat yace akhbat kana ahlul madinati akhbatan nasi kailan mutanen madina su suka fi kowa mugun ma'auni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin su sai aka saukar da wailul lil mutaffifin amma mafi yawancin malaman tafsiri sun tafi akan cewa suratul mutaffifin ta sauka ne a makka tana ɗaya daga cikin abin da aka maimaita saukar da shi abin da malaman ulumul qur'an suke ce ma ma ta karrara nuzuluhu abinda ba sau ɗaya aka saukar da shi ba Allah ta'ala yakan maimaita wasu ayoyi ko yakan maimaita saukar da wasu surori gwaggwadon bukata da ake da ita da kuma nuna ma mutane muhimmancin sakon da ke cikin waɗannan ayoyi yan uwa masu daraja hakika tauye hacci a ma'auni ko a mudu ko makamancin haka yana ɗaya daga cikin bala'o'i da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabu al'ummatai da su domin ya halakar da su hadisin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma da al-Imam Ibn Majah ya ruwaito shi a cikin sunan ɗinsa da isnadi sahihun li ghairihi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku taron mutanen masu mutane masu hijira ya ma'asharil muhajiri ya ku muhajirai wato waɗanda suka baro maka suka dawo madina wallahi abubuwa guda biyar idan aka jarrabe ku da su sai manzon sama ya shiru sai ce ina roƙon Allah kada Allah ya sa ku gansu a cikin abubuwan nan guda biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi mutane ba su taɓa tauye ma'auni ba ba su taɓa tauye hakki a cikin mudu ba face sai abubuwa guda uku bala'o'i sun same su abu na farko shi ne bis-sini Allah zai kama su da fari al-imam Abdul a cikin Faibul Qadim yace ya kasance an ɗauke ma koda an yi ruwan sama sai a ɗauke ma abinci albarka ka tafi da kuɗi kasuwa kuɗi mai yawa amma ba za ka siyo komai ba ka saba canza a gidanka ka zo ka aje buhun shinkafa sai a dade ba a ce maka buhu ya kusan karewa ba yanzu shi kenan ba za a dade ba ba karuwa kuka yi ba ba wasu suke zuwa su ci abincin ba adadin ku ku da kuke cin abincin nan amma buni buni sai a ce shinkafa ta kare Allah ya zare ma shinkafa albarka shine al-akhdhu bis-sinin baya nufin sai an yi fari a ihuwa sannan zai iya yiwuwa a ihuwar sama ma sannan abu na biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala zai darrabe ku da shiddatul mu'nati a wata riwaya shiddatul la'una ya zama wahala a rayuwa rayuwar ku ta zama ba sauki ai ta addu'a ai ta addu'a aje maka aje umara aje aikin hajji aje ina ne ai ta addu'a amma al'amari yake sauki komai ya zama wahala saboda tauya mugu da tauya haƙƙi da tauya ma'auni da ake yi abu na uku a cikin wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai faru da mutane idan suna tauya ma'auni shine jawru sultan zalincin shugabanni ya zama shugabanni su zama ba su tausayin talakawa sakamakon tauye mudu da talakawa suka rika yi sun rika cutar junansu suna cutar da junansu ba cika ma junansu haƙƙi to sai Allah ta'ala sai ya kawo musu shugabanni azzalimai ki ta gana musu azaba ki ta azabtar da su kuma su yi addu'a Allah ba zai ansa ba a riwaya ibn abbas a hadisin al-imam da isnadi hasan annabi sallallahu ya abubuwa guda biyar idan kuka aikata su to za ku ga abubuwa guda biyar daga cikin biyar din shine mahallin shahidin ɗinmu. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ba su taba tauya mudu ba illa ukhidu illa hubisa anhum an-nabat face sai an tsare musu sai an katange su daga hatsi tsaba ya zama ba ta ko an yi noman ya zama ba albarka da wanda ya noman da wanda da ya ba duk a zama ɗaya babu albarka a ciki sannan wa ushiru bi sinin a jarrabe su da fari da yunwa da bala'i sakamakon sun tauye mudu so daga tauye mudu ba karamin zunubi bane a wajen Allah abu ne da ke jawo Allah subhanahu wataala ya fushi da mutane ɗan uwa masu daraja tauye mudu bai tsaya kawai a ma'auni da ake zuwa ya awo da shi na haƙƙi ba ko su man gyaɗa ko su kifi da makamantansu ba su kaɗai ba ne malamai suka ce ya shiga duk wani abu da yake buƙatar a cika masa haƙƙinsa shi yasa suka ce yana shiga cikin ibada ka zo kai sallah baka cika haƙƙinta ba ruku'u kai kwakwafan kurciya kai kwakwafan kuciya ruku'un ka bai cika ba sujada ka bata cika ba tun daga ƙarfi ba wata rana wani mutumin ya zo masallaci ya tarar da manzo Allah sama a masallaci sai ya sallah da ya sallah ya zo ya gaida annabi sama manzon sama bai mayar masa da gaisuwar ba yace je ka kai sallah ba kai sallah ba ya kuma komawa ya sallah a matsayi na biyu ya sake dawowa ya da annabi sama annabi ya amsa masa gaisuwa yace ko ma kai sallah ba kai sallah ba Haske da suka yi haka so uku ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wallahi ba zan iya fiye da ita ba ka koya min sai manzon sa mai koya masa yadda ake sallah ya koya masa tun daga ƙarfi ya faɗa masa cewa ka kyautata alwala ka yi takbiratul ihrami ka karanta fatiha kai kaza kai kaza ya karantar da shi yadda ake sallah hadisin daga baya hadisin da daga baya ya shahara da abin da ake cewa hadisul musii salatahu hadisin mutumin da ya zo ya sallah ba mai kyau ba tauya hakki tauya mudu yana shiga cikin lokaci an ce za a yi abu kaza karfe takwas ba za a yi ba sai karfe tara ko karfe takwas da rabi ko karfe takwas da fata ya zama jiki a cikin mutane har ma suna cewa su ɗan afirka ne baƙaƙen fata a inda nan aka fara halittar birai shi ne wani falalar na afirka kenan a ce daga nan aka fara halittar birai shi ke nan falala shi da wata falala sai ya yadda da wannan kaskancin in an ce abu karfe bakwai to ba za a yi karfe bakwai nan ba amma saba da abun addini da bikin yan duniya da bikin yan lahira kowa abin neman Allah ma ba za a yi ba sauya sallah daga hakkinta da lokacin da ya kamata a yi sallah ba za ka yi sallah ba sai ka bari sai lokacin ta muktari ko lokacin ta baruhi ya fita sannan ka zo kai sallah wannan shi ma nau'i na tasfifi sannan tasfifi yana shiga cikin a ɗauke ka ƙwadugo ƙwadugo na aikin da za ka yi da ƙarfinka ko wanda za ka yi da ƙwaƙwalwarka amma ba za ka zo a kan lokaci ba malamin makaranta an ce ya zo ƙarfe takwas ya shiga aji ya fara darasi ba zai zo ba sai ƙarfe takwas da rai ma'aikacin gwamnati haka kowa ma haka tasfifi kenan kada ka zata cewa 'yan kasuwa kawai ake nufi da su masu au ba su kare ake nufi ba a'a ya shiga cikin komai Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu yana cewa hakika ma'auni amana ma'aunin nan na sikeli ko ma'auni ne na mudu amana ne wajibi ne a tsaye almajirinsa Abu Zaja tabi'i da ya ji wannan magana daga gare shi sai ya tafi wajen wani sahabi albara ibn azib radiyallahu anhu yace ka ji abin da ibnu mas'ud yake ce mana yace na rantse maka da Allah gaskiya ya faɗi baka ji abin da Allah madaukakin sarki yake cewa ba Allah yana umurtar ku ku isar da amanoni zuwa ga masu su sau da ka hakki amana ne hakki amana ne dan uwa masu daraja hakika tauye hakki da mudu da tauye lokaci da makamantansu game da abin da ya kasance wajibi ne a cika shi aka tauye to yana jawo bala'o'i ga al'umma tun a duniya da kuma gobe alkiyama tun a duniya za ku zama a baya kuke tattalin arzikin ku zai yi kasa gashi manzo Allah sama ya faɗi za a kama ku da kai da yunwa duk al'ummar da ta kasance ba ta koshi ba za ta iya abin arziki ba suna faɗi suna cewa al'ummar da ta koshi ita ce al'umma mai arziki ita ce al'ummar da za ta kawo ci gaba a tsakanin 'ya'yanta amma al'ummar da ba ta koshi ba me za ta iya yi sannan daga cikin cutarwar yana haifar da ci baya a tattalin arzikin al'umma al'umma da duk take fifi ba ta tsayawa ta inganta abu ta cika hakkokin abubuwa ko za a batta a baya ba inda za ta fi a cikin fagagen rayuwa na duniya sannan mafi girma shine a tafara da gobe a kiyama Allah madaukakin sarki ya sa ta a cikin wailu azabar ta tabbata a gare shi a gare su to da ya ku yan uwa mu yi kokari mu faɗa fada a game da waɗannan miyagun ɗabi'u wannan mummunan ɗabi'a ta tauye haƙƙi akan abubuwa mu tsara lokaci mu tsara ma'auni duk abin da zamu yi kokarin cika shi wannan yana ɗaya daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai kalle mu ya sauka mana da rahamarsa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyarawa Allah subhanahu wa ta'ala shiryatar da mu Allah ya albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sanya mana wannan yanayi da muke ciki Allah ya ba mu damuna mai amfani Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara halayen mu Allah muna roƙonka ka raba mu da miyagun ɗabi'u ya Allah ka azurta mu da kyawawan ɗabi'u ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi من عافيت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابة رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اللهم ارض عنهم وارض عنا بعدهم برحمتك يا ارحم الراحمين واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون